a shi ne haka ne maganar ka haka ne a ka duba ne da mai ta ci malam ga yawa da ina lissa ba da da ce a mutum na kasa wannan ko a wannan ba ko wata yar ba kamar su tukur ai na gama observing na gama lura Allah ko duk an wannan babu wanda kai masu tukuru ne Allah maman su tukuru ga ta muna ka tafiya kamar wani kankuwa tana haka tana haka tana haka tana haka kamar alai kamar alai ka bari kawai su biyu ne kaɗai a wannan daga ita sai mamana sai mamanka <laughs> gaskiya ne